ciki yanzu kawo bakin su da wancan na hukumar gudanar yan sanda sun ba da mutane ya ce a promotin ɗin shi ma aiki shi ma aiki zai ɗauko ya bayar ya ce a promotin su da aka ciki yi bakin su ɗaya wallahi ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ne haka ba wanda da yanzu za na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba gasa ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai aiki ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ba tsaya a dinga irin wannan zalunci. wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi kan promotion da ake cewa an yi a muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a sss ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo Nigerian military gaba gida muna so ya zo ya mana gyara a cikin Nigerian police. Ya turo abu a yadda cikin. Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nuna bambancin yanki da na addini da ke wakana karkashin jagorancin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Salma Warashe da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro. za mu ji batun binciken da Sanata Abu Ibrahim ya ce ya yi kan wannan a yau, to amma za mu faro da batun wani jami'in na 'yan sanda ɗan Arewa, wanda yau shekarunsa tara yana kan mukami guda ba a yi masa ƙarin girma ba. Kwanakin baya, shugabannin 'yan sandan sun ce za a yi ƙarin girma ma waɗanda suka ƙara karatu. kamar su 'yan arewa da ake dannewa a wannan abu ba sa da takardun da ake bukata ne domin wannan ƙarin girman? Wallahi ba mu takardu ba magana ce kawai ta sarai rai da kuma rashin eh, iya shugabanci ne shugabannin hukumar 'yan sanda don idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasar shi matsalar su ce to na zauna shi tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba ban da wani ba da rekod ba laifi ne ba ba gasawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ko musamman a dinga ɗauko wani ƙasar kira kuma shi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuri ne musu warware matsalar da ke damun ba ai saurare musu warware matsalar da ke damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka lashin cikin wannan ba sa sauraron mu kuma abin ya dame mu saboda an dankofe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma ba ya riba ba da prospect ba shi da amfani To su waɗanda ake musu ƙarin girman yaya ake yi? Wallahi waɗansu ne shababu da mai kawai in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko wani da dole maka gindi a cikin aikin ko a waje to in ka san shi shi nan sai a je a yi wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun bashi promotion ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnatin mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati a tsaya a dinga irin wannan zalunci ba kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotion wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotion din nasu ba ko ba ka hana musu girma din suna nan kuma da girma an kara masa an dako su wanda yana shafar harkar ah, disiplin na aiki aiki ne da yake son disiplin da biyayya da ladabi to ya mutum da yake kasan ka zai dawo ya dawo saman kuma ya baka doka ka bi kaga ya ba ta yi waye wannan jami'i na 'yan sanda ya ce kowa a cikin rundunar 'yan sanda gani yake cewar haɗa baki ake tsakanin shi a rashe da kuma mike okiro a yadda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda da kuma rinjar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ba da mutane ya ce a promotion din shi ma aiki shi ma aidi sai da ya bayar ya a promotion da aka suke yi bakin sa ɗaya wallahi bakin sa ɗaya ba gyaran kasan da ne a gaban su gaskiya shugabanci wato warwar matsala yake na kasan sa idan na kasan da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai ke fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na kai ba nan eh, su shugabannin mai yasa za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ku za ku karɓi ofis da za ku bani su za su kiro eh su za su doka ta ba su dama kenan za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta sai hmm. iya gyarawa za a iya gyarawa a kirkiro offices ai ai ai wancan aikin yayi ai ya kirkiro more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane da ƙara yasin nan girma hmm. so muna fata dai gudu za ta fulfilin kan wannan aiki din domin yi da abubuwa za a yi kare tun area commanders kamar a level na ac za a yi kare tun area commanders in dc ne za a yi kare tun office na dc different office na dcs akwai yanzu command da suke da dc guda ɗaya kawai za a iya mai da shi biyu ko uku kaga an creating vacancies ko manyan murare da ya kamata a ce eh, manyan yan sanda a yi eh, manyan yan sanda suka rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa kanana suna rike da su bari mu koma ga batun kwamitin kula da ayyukan yan sanda na majalisar dattijai da ke karkashin jagorancin sanata abu ibrahim wanda ya fito ya ce shi da kansa ya samu speto janar ɗin kuma har ma ya ba shi sunayen waɗanda suke rike da mukaman da ake zargin cewar 'yan kudu ne suka kanainayi. Kwamishinoni 'yan sanda suke na kowace shiya, kamar arewa maso yamma tana da kwamishinoni na 'yan sanda guda bakwai, sannan arewa maso gabas tana da tara, arewa ta tsakiya tana da takwas, kudu maso kudu, south south inda shi aji ya fito tana da biyar, yamma maso kudu tana da shidda, south east kudu maso gabas tana da biyu su 'yan sanda kwamishinoni guda 37 to wannan jama'a za su gani su kowa zai maka shi wannan akwai nunawa wani shiya ta wani shiya koko abinda sanata abu ibrahim yake faɗa shine cewar Speto Janar Salmo Arashi ya ba shi takarda ɗauke da sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda talatin da bakwai, waɗanda daga cikinsu guda ashirin da hudu sun fito ne daga jihohin Arewa, guda goma sha uku rak daga kudancin Najeriya. Sanatan ya bamu mu kofe na wannan takardar mun gani, to sai dai kuma wannan takardar da aka bashi ba cikakkiya ba ce domin kuwa 'yan sanda masu rike da mukaman kwamishinoni a Najeriya ba guda talatin da bakwai ba ne. Akwai 'yan sanda masu wannan mukami na kwamishinoni su kimanin ɗari da ashirin a Najeriya. domin haka wannan takardar da sanata abu ibrahim ya ce ta wanke sufeto jana a rashe ba ta gaskiya ba ce ina sauran kwamishinonin da aka sanya su kula da sassa daban-daban na rundunar 'yan sandan kuma ina takardar signal ta naɗa waɗannan mutane kan mukamansu da aka ce an yi kuma kamar yadda muka gane mu idanunmu haka ma sauran takardun da shi sanatan ya ce an bashi daga ofishin speto janar takardu ne da aka zauna aka rubuta ba sa ɗauke da sanya hannu ko kwanan wata ko kuma hatimi na naɗa waɗannan jami'an da aka ce an yi. Dukkan bayanan da muka bayar a cikin wannan shiri a kan rundunar 'yan sandan Najeriya mun yi amfani ne da takardun da shi kansa Speto janar na 'yan sanda ko mataimakansa suka bayar suka rattaba hannu a kai na waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girma da sunan shi Speto janar na 'yan sandan Najeriya. Sanata Abu Ibrahim ya kuma ce shi dai ba wai ya gudanar da cikakken bincike ba ne domin a ce cewarsa babu wanda ya zo ya kai masa ƙara ko kuka shi ya sa. To na farko wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba. Da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da ƙorafi kan promotion da ake cewa an yi a mu kuma a majalisa dokanmu ita ce ba mu zuwa mai bincike wanda za a ce jama'a su zo su gani ana bincike sai an samu fatishin ko korafi ko wani abu a rubuce an kawo sanin ta karanta sannan shine za a ce ciyaman na kwamiti ko kwamiti ku je ku bincika 'yan sanda da suke wannan kuka dai sun ce babu wata hanya da ɗan sanda zai iya gabatar da irin wannan kuka a sama ba tare da an wulakanta shi ko an ci zarafinsa ba dalili kenan ma kawai da suke zuwa ga rediyo domin su bayyana a rediyon ma sai sun buƙaci cewa a sauya muryoyinsu domin gudun irin wannan cin zarafi. Inda ana gaya musu za mu faɗa musu gaya bisa za mu zo ba za mu zo ba. Inda sun ga irin cin da za mu communicating da su. Ko ba za a ciwo mutum mutunci ba. Ba za a victimizing mutum ba. Ci zarafin su ai ba da mun gaya musu. Ba sun yi wannan hanyoyin. Jami'in 'yan sandan da muka fara yin magana da shi kan wannan batu ya ce su ba wai suna yi ne da wani ba, to amma so suke yi shugaba Muhammadu Buhari ya bincike yadda rundunar 'yan sandan Najeriya take kokarin komawa ta nuna kabilanci da bambanci addini ƙarƙashin jagorancin Sufeto Janar Solomon Arashi. Eh, yanzu yana kawo ya kawo mana da muke kira tribalism da discrimination. Bambanci da kuma kabilanci gaskiya abin da yake kokarin kawo a cikin aikin ɗan sanda kenan baran koyi maka ba wallahi da lai kana shi dan fosil kudin sai dan arewa kai ba komai ba ne muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a sss ya yi gyara a cikin nigerian army muna so ya zo nigerian military gaba kida muna so ya zo ya mana gyara a cikin nigerian police ya turo abu a yi bincike Masu sauraro Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.